na'am sai wannan tafiya assalamu alaikum wa sa abin magana ba baya don Allah ya duk maza kuma idan suka je masallaci sallar asuba suna tsayawa karatu daga nan su shirya su makarantar boko daga nan su wuce islamiya da sun dawo kuma lokacin sallar magriba ya yi suna dawowa su je karatu tsakanin magriba da isha'i tambaya ta a nan idan ce ya zan yi su yin yin aikin gida sun su je makaranta to ai nan ba ana magana kullum kullum bane ai akwai ranar da za su zama ba sa nan suna nan ko akwai ranar da ba sa zuwa makaranta akwai ranar da ba sa zuwa makaranta zai wuya a ce kullum haka suke daiman da'iman a rayuwarsu akwai ranakun da ba su da lokacin suke da lokacin tafiya ba za su je makarantar ba akwai hutu sannan alal akalla ana samun hutun mako akwai ranar da kila za a yi sa'a ko alhamis da juma'a ko asabar da lahadi gwagwadon tsarin makarantu da ake da su dole ne za a samu wata tazara da zai zama babu inda ake tafiya na makarantar sai a yi wannan sai a yi tsarin da za a yi mutumin da ke harka ilimi ana ba shi uzini ƙwarai da gaske yana da tasiri sosai in mutumin da yake haka ilimi za ka same shi da yawa bai san yin wasu abubuwa ma na ayyuka ya fi sha'awar wannan karatu. amma idan ana hutu ranakun hutun mako ko hutun ƙarshen zangon karatu to ya amfani da wannan damar a koya musu wata dama da za su zama suna da wani abin da za su yi mai amfani a rayuwarsu sannan zamani ne ya zo da mu a ci a cika wa yara gabaki ɗaya a ce masu da hutu yana da tasiri a tarbiyya ma a ce yaro gabaki ɗaya an cinye mai lokacin shi ba yi da wani lokaci gabaki ɗaya da ka da wancan makarantar tafi wancan to sai ya zama wani zubin rudewa yake ya kasa gane ma karatun da ake mishi shi yasa mun sha faɗa hatta irin lasin lasin ɗin nan da ake bayan A ana neman kuɗi ba da wani tasiri lokaci ne da ake buƙatar a huta a ɗabi'ar jiki ana buƙatar a huta sannan a ɗabi'ar shari'a shari'ar mutunci ta zo da baccin bayan zahar kailula sahabbai suna yin wannan baccin kuma mazan sama ce su rika yi ce ilu fa inna na la taqilu to ku saba ku rika baccin rana ɗanu ne ba sa yin shi kun ga wannan hadisin mutum ya kalle shi ce ga yana da ban tsoro ba to ya danganta ne sau da haka akwai abubuwa da yawa da zamani ya zo maka zo muka tsinci ma a ciki na cikawa kai aiki saboda da yawa iyaye yanzu su kansu lokutan nasu ba su da lokaci suka ga sun sai da duka lokutan al'abu haraja wal ummu kharajat wala budda an ya haruja al mamar far ta fita baban far ya fita to wa za a ba wa yara eh? su ma kan ga dole aje yara lokacin shi dutse makaranta da yi ba a je a sa su baby class pre-nursery kandigatan ko ba su ba ne da can an san waɗannan lokacin da iyaye suke jin su iyaye ne ba a san da waɗannan tsare-tsaren ba wadda ta kirkiro tsarin trinaziri ita ce maria montessori wata tsintacciyar mace da aka yi ta a ƙasar italy tsintarta aka yi aka kai ta gidan marayu ta taso ta yi ilimi na boko wannan ya ba ta dama har da ta ministan ilimi ta ƙasar italy kirista ce to wannan halin da ta tsinci kanta tana yarinya to shi ya ba ta dama ta ce to ita kuma sai ta tsara tsari na ilimi wanda waɗanda suka education a cikin su ku sun san theories ɗinta na education da psychology maria montessori ita ta kawo wannan tsarin shekara nawa a duniya shekara nawa so da wannan ita ce ka'idar da ya kamata a ce a kula da ita muna da gyararraki da yawa a tarbiyya wasu abubuwan muna ganin kan daidai miki amma wasu kuma ba daidai ba ne gaskiya akwai kurakurai da yawa a ciki kwakwalwa tana buƙatar ta huta sannan kuma tana buƙatar canji ɗan adam yana buƙatar canji yi wani abin sannan a ba shi damar yi wani abin wannan na ce ta kwakwalwar ɗan adam sannan kuma a daidai wannan lokacin baiwar shi take fitowa yanzu duka 'ya'yan burinmu shine kowa da rikinsu boko dole zai mun riga mun kakkasa musu kaiwa na likita ne kaiwa na nasi ne kewance kaza ce mun riga mun rarraba musu wanda akwai waɗanda dole nan gaba 'yan kasuwa za su zama ko babu wasu kuma ba mu bukatar 'yan kasuwa akwai waɗanda kuma dole kanikawa za su zama ba ma zan kanikawa akwai waɗanda komin ki komin so za su zama masu aikin kwadugu ne wasu magina za su zama wannan tunanin sai mun sa shi mun kalli yadda abubuwa suke eh, wannan rubutu da wani farfesa yi skis rather than degrees rubutu ne mai kyau magana ce ta gaskiya a lokacin ana siyasa kuma shi ma yana siyasar duk sai abin ya zama mutane ba su banta abin da yake nufi ba amma dai gaskiya ya faɗa kafin su haka magana take kuma a yanzu ma haka take kuma gobe ma haka za ta zama to sai mun kalli waɗannan abubuwan Allah ya taimake mu Allah ya ganar da mu na na assalamu alaikum wa rahmatullahi malam barka da yamma Allah ya saka da kai don Allah malam ina son yin hajjar alkur'ani amma mijina ya ki bani dama hakan ya sa na tsane shi sosai har ba na iya sauke wasu haƙoƙin don Allah ba ni mafita tambayi da ne ke wai mijinta ya hana ta ta yi hadda ta ban gane ya hana ta ma ta yazi ya hana ki wani abu ba sai kin je makaranta zaki hadda wa ce miki sai kin je makaranta zaki hadda waye ce miki sai kin je makaranta ki shiga wata makaranta hadda zaki hadda eh? ba hadda ibada kike son ki ba ko ta musabaka to ki ta hadda ki mijinki bai hana ki ba sai kika hana kai ki ci gaba da hadda ki in kina da ya ko ya'ya ki rika zaunawa da su kina ba su haddaki mu kullum abin da muke da matsala shine ba ma iya mai da lemun tsami ya zama jus kun gane wannan karin magana? Hmm? suna da karin magana da larabci suna cewa ittakhid min al-laymun al-hamid sharaban tayyiban ko labiza sai wata ta ka miki lemun tsami irin manya-manyan nan mai ruwa sai kin zuta lemun zaki ne kika zauna kika ta matse shi sai ya shiga sai kawai kika ɗanɗana sai kika ji gam tsari to su suga ki zuwa mai sau ya zama jus kuma ba ma ki bukatar flavor da fileban shi ya zo so daga duk inda matsala ta zo to yi ƙoƙari ki samun mata da mafita wani mai hikima ya taɓa aikawa da abokinsa kyautar maciji domin ya gwada shi maciji ne rai katotan maciji ya aika masa da shi kyauta ya yi rafi ya aika masa da maciji shi ke nan sai kawai yanka macijin yana ganin maciji ne sai ya gane wannan abokin da ke kokana shi yake sai ya dauki mai kama macijin sai yanka shi ya fefe sai ya cire fatar ya gyara ta sai ya takalmi da jaka mai kyau sannan kawai sai ya tafi gidan shi da ita da jakar ya sa takalmin kuma ya rike jakar shi a hannu shi kenan suka zauna sai ya ce masa me wannan ka da wannan ya ce a'a kuma ya manta tabbas sai ce macijin ka ne da ka aika min da shi ce lalle ka fi na basira ya ce ai da ka aika min da shi sai na yanka shi na fiɗe Shi ne na gyara fatar shi ne wannan takalmin kuma ne wannan jakar so da kai mijinki ya hana kiki hadda ya hana kiki shiga makaranta zaki ci ba ya hana kiki hadda ba shi ne gyara shi ke amfani da wannan damar kirkin hadda ki a gida in kina da 'ya'ya zaunar da su ila su suna zuwa makaranta hadda taki sun su sun ɗan iya sai ki rika ji su rika ji miki in ba ki da su ci gaba da haddaci ki ta yi kyau tun da dai hakkin ce hadda zaƙi, kin san baki kenan to tun da kin iya baki akwai mutane da yawa da suka haddace alkur'ani ba malami ana faɗin wannan ne cewa mutum ya zama yana da malami wannan shine asali amma wanda ya tsinci kansa a wani yanayi wanda ba yi da malamin da zai riƙa jiyarwa malamai ne suka haddace mutane ne suka haddace alkur'ani a gidan yari wa suke ba su daga ke ma yanzu da ya hana kike fita sai ki ta haddace in kina da 'ya'ya zaunar da su kurkayi har musaffa kurkayi tare ba hadda alkur'ani kike so ba kuma ta ibada ba ki da 'ya'ya amma kin iya baki yi ta haddace yi ta haddace ki hadda sosai ya za ki duk abin da kika ɗauka <clears throat> ana hadda da aya aya ba hadda ta kai ta kyau ki ɗau aya ɗaya ki biya ta alal aƙalla so ɗari duk aya da kika biya ta so ɗari to da izinin Allah ta zauna miki sun haddace ta sai ki tafi aya ta gaba in kuma kika ga dama ki ɗau shafi duk shafi ki biya shi so ɗari ba hadda kike son ki ba sai dai wata hadda kuma shi ke nema ban san irin haddar da ake wadda ka dan me za ki zo mijinki ya hana ki zuwa makaranta hadda ki ce wani kina za ki shiga wuta dama akwai mahaddatar da za su shiga wuta aji to kila kina cikin su yi mana a mijinki ya hana ki zuwa makaranta hadda sai ki ce wai waya hankokin shi ba ki iya sauke ba a ah, ki hadda ba dole ba hadda ba dole ba ana santa in ya ce ba za ki je makaranta hadda ba zauna ki hadda ki a gida ki ta yi idan kika yi hadda ki kika yi ta hadda ki da yaran ki kike ya'yan ki kike ke kadai kike ranar da kika gama hadda sai ki ce mai gida za fa ka sai rago sai ragon ne kuma ya san ba haihuwa zaki ba kila shi ai na hadda na gama hadda ta ba baki je makaranta ba amma kin yi ne sun yi hadda ka wannan ita ce shawara gaskiya ba daidai ne wannan tunanin kan ki zama ta sanadiyar wannan kice kina jin haushin mijinki ki ci gaba da haddaki a gida Allah ba ki dama da za ki ji haushin mijinki har ya zama zai iya jawo muku matsala ma ta aure shine ne hana ki koyon addini yadda za ki bauta wa Allah ba ki san komai ba dindin kike kuma zai koya miki kuma ya hana kiki je makaranta to a nan shine ake da matsala amma har da alkur'ani ba wajiba ba ce ina so ku fahimci wannan kun gane ne wallahu a'lam wata na ce za ki shiga wuta sai sai mamaki ko haka ne mana wanda za su fara shiga wuta ba mahaddatan alkur'ani ba ne ko ba san hadisin ba hadisin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu da liman muslim ya ruwaito shi Allah ya tsare na'am sai tambayar ta biyu ta ce ne to a wannan da an shayi ko da yaushe kuma ana yi wai mata masu jin littafan hausa da masu kallon filatilai yanzu kun ji ita hadda take so ta yi mijinta ya hana ta zuwa makaranta ko kuma kuna da dama wasu suna da dama amma ga suna zubar da damar ta? ku tuno da lokaci yadda na buga muku sa tuno da lokaci yanzu wata kun taso tare da ita tare kuka shiga makaranta kila tun kuna yara ke yanzu kin kai wani mataki ta kuma ta yi watsi da karatu Wuta ta ta shiga wata harkar mata banza kuma shekarun ku daya ga kowa da jarka shi jarka kin cika ta da alheri ita kuma jarkar ta ta bata ta to haka waɗannan abubuwan suke da cin lokaci Allah ya shirya Allah kama da mafita shi ko? Hmm? to sallallahu sallama